barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi wanda shine yammacin 16 ga watan Ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da littafin 16 ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Garki Area 8 a nan birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke karatu a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma wannan shine darasi na takwas insha Allah cikin jerin gwanon darussa na tafsirin suratul baqara zamu tashi daga faɗin Allah madaukakin sarki aya ta 21 ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah madaukin sarki yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane u'budu rabbakum ku bautata wa ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum wanda ya halicci kuma waɗanda suke gabaninku la'allakum tattaqun watakila ku samu ƙawa. wannan aya ta zo da sabon zance an riga an gama maganar da aka ji a baya wata ta shafi rarraba mutane zuwa a dangin muminai da dangin kafirai da kuma dangin munafikai da bayanin da aka yi a kan siffofinsu siffofin kowane dangi da kuma misalan da aka buga game da sha'aninsu to nan kuma sai Allah maɗaukin sarki ya ɗauko sabon zance kamar ana haɗa dukkanin waɗannan al'ummomin gaba ɗaya da muminai ɗin da kafirai da munafikai Allah ya haɗe su gaba ɗaya a cikin faɗinsa ya ayyuhan nasu da ce ya ayyuhan lazina amun ko ya ayyuhan lazina nafaku ko ya ayyuhan kafiruna sai aka haɗe ki ɗaya aka kira su da suna na cewa ya ku mutane ɗayan ku. Allah yana muna wa'azi yana kirayen mu zuwa ga mafi girman al'amarin da Allah yake kirayen mu zuwa gare shi shine bauta ne shi kadai a matsayin shi na Allah mahaliccin mu haka kuma ya samun mana da ainihin wato ta takawa Allah madaukin sarki ya yi wannan kira wannan shi ne kira na farko a cikin alkur'ani baki da yanka tun daga suratul fatiha zuwa nan shi ne aka fara kiran mutane zuwa ga wata doka wato dokar tauhidi dokar ibada kira zuwa ga bautar Allah kira zuwa ga ɗayauta Allah da bauta kuma aka kira mutane ga baki ɗaya. wannan aya faɗin ya ayyuhan nas za mu ga cewa akwai wasu malamai cikin malaman ulumul qur'an wanda suke cewa duk inda aka samu ya ayyuhan nas a cikin sura to wannan yana nuna cewa surar surar makka yanzu wannan ka'idar tasu ta faɗa nan domin wannan sura da ijma'in malamai sura ce 'yar madina kuma gashi ta zo da ya ayyuhan nasu haka suratul nisa'i ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ita ma sura ce madaniya kuma ta zo da ya ayyuhan nasu su suna cewa ne in ka ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu to sura ce yan makka in ka ji an ce ya ayyuhal nasu a afwan yan madina in ka ji an ce ya ayyuhal a ya ayyuhan nasu sura ce yan makka wannan ka'ida ba ko ina take aiki ba ka'ida ce ta mafi yawan lokuta kaman batun su game da al-huruful muqatta'a malaman suna ganin cewa duk inda aka fara da alif lam mim hamim qaf da ire-iren su duka surorin makka ne wasu surorin madina da suka fara da haka alal misali ga suratul baqara da kuma suratul ali imran wallahu a'lam wannan umarni izuwa ga bautar Allah to menene bautar Allah menene al'ibada aka ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bautata wa ubangijinku al-imam ibn rahmatullahi alaihi yana cewa ibada ita ce abinda ya haɗa wasu tiraku guda biyu akwai ghayatul hubb da kuma ghayatul zilli wal abinda mutum zai aikata da tsananin ƙaunar Allah da kuma rutunawa a gaban Allah dan neman yarda Allah duk abinda aka aikata da waɗannan siffofi to shi ake nufi da ibada ka ibadoji abubuwa ne masu yawa shi ko ibnu taymiya da yazo sai yake cewa al ibadatu lafzun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal a'mali al batinati wal zahira yace lafazi ne da ya tattaro dukkan abinda Allah yake so a aikata duk abinda Allah yake a aikata sunan shi ibada wanda yake Allah yana son a aikata wannan abu kuma ya yarda a aikata shi Ya ce daga cikin ayyuka na zahiri da wanda suke ɓoyayyu alal misali kamar sallah sallah da zakka da azumi da aikin hajji, da faɗin gaskiya da bayar da amana da biyayya iyaye da sada zumunta da cika alkawari da wa'azi da jihadi da kyautata ma makwabta da marayu da talakawa da bayi ko ma'aikata kai hadda ma kyautata wa dabbobi da kiran Allah ta fuskar addu'a ko ambaton Allah da karatun alƙur'ani da kuma sauran misalai na ibadoji duk waɗannan suna cikin ibada wasunsu suna cikin rukunai wanda dole sai mutum ya yi wasu na cikin wajibai wanda suke suna da ƙarfi wasu kuma suna cikin mustahabbai hakanan kuma ga waɗannan duka ibadoji ne na zahiri hakanan kuma a cikin ibada har ila yau akwai son Allah ƙaunar Allah a cikin zuciya da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyar da jin tsoron Allah da shakkar gamuwa da Allah da komawa zuwa ga Allah don neman agaji da tsantsanta bauta ga Allah da yin haƙuri da hukuncin Allah da jarabawa da Allah yau mutum da gode wa ni'imomin da Allah yau mutum da yarda da ƙaddara da Allah ya ɗaura masa da dogaro ga Allah da fatan samun rahamar Allah da jin tsoron azabar Allah da ire-iren waɗannan waɗannan su kuma duka ibadoji ne da ake yi da zuciya waɗancan su sallah da azumi da aikin hajji da sauransu ibadoji ne da ake yi da gaɓoɓi da baki da hannu da ƙafa da makamantansu waɗannan su kuma su ne ake yi da ainihin wato zuka saboda haka za mu iya cewa ita ibada matuƙar abin nema daga gare ta shine neman aikata abin da Allah yake so aikata abin da Allah yake so aikata abin da Allah ya yarda da shi aikata abin da Allah ya halicce ka don aikata shi kamar da Allah yake cewa ma khalaqatul jinna wal'insa insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba sai dan su bauta mu haka Allah yace wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat mun halicci sammai da ƙasa da gaskiya dan a zo a yi bauta kuma don an kuma lahira Allah ya sakamako zaka kuma wannan kamar da muka ji a baya wannan umarnin na wa Allah shine abinda dukkanin annabawa suka dinga faɗi ubudullaha malakum min ilahin ghayru haka hudu ya faɗa haka salihu ya faɗa haka shu'aibu alaihi musallatu wassalam dukkanin annabawa haka suka faɗa akan wannan bauta da ga Allah da kore shirka akan shi aka yi da'in da tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam da mutanen garinsu da dattawan garinsu har da iyayen shi akan shi ne aka yi aka yi nufin kona shi akan shi ne aka yi nufin kashe shi wannan shine wato abinda Allah ya kawo annabawa su su kira zuwa gare shi saboda wannan aya tana kiran mu zuwa ga wannan bauta ga Allah kuma tana kiran dukkanin mutane zuwa ga bautawa Allah da wanda yake cikin bauta tana kiran shi zuwa ga ya tabbatar ya ci gaba da bautawa Allah wanda baya ciki ana kiran shi da ya sauri ya wa shi kiyamul laili ya fara bauta Allah ubangijinsa Allah ya ce rabbukumul ladhi khalaqakum ubudullahi rabbukumul ladhi khalaqakum wal ladina min qablikum bautawa Allah ubangijinku wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suka zo gabaninsu. waɗanda maganganun duka suna cikin littafin al'ubudiyya na shekul islam ibn taymiya na takaita mana su ibn taymiya ya ci gaba da cewa a cikin littafin shi na al'ubudiyya ce shi Allah ubangiji madaukakin sarki shine ya halicci dukkanin bayi na da wato wallazina min kun kenan da kuma na yau kun kenan ya halicce mu kuma shi ya halicci al'ummomi tun daga farkon halitta kuma shi yake bayar da arziki ga dukkanin masu rai daga cikin halittunsa shi yake rayawa kuma shi yake kashewa kuma shi yake jujjuya zukata shi yake jujjuya al'amara shi yake ainihin wato da mulkin komai babu wanda yake da wani mulki sai shi shi ya halicci komai sawa'un mutane sun yarda shi yake yin wannan ko sun kafirce haka dai al'amarin yake ibn timiya yake cewa sawa'un i'tarafu bi aw ankaru shi mutane sun yadda ko ba su yadda ba sawa'un alimu dhalika aw jahilu shin sun sani ko basu sani ba Allah dai shi yake yin duka waɗannan ayyuka saboda haka idan muka san cewa ibada ita ce bautata wa Allah Ubangiji wanda shine ne halitta kuma bayi suke da tsananin bukata zuwa gare shi bayi suke da tsananin bukata zuwa ga komawa gare shi wannan babu wani aiki da bawa zai iya samu shiga a wurin Allah kenan sai bauta domin ita ce abinda Allah yake so yi Allah yace la'allakum tattaqun wato in kun yi haka za ku samu da'a da takawa za ku guje ma abinda Allah ya hana za ku guje wa abinda Allah bai yarda a yi ba ku samu abinda ke cikin tauhidi da abinda ke karkashin tauhidi wato na bautar Allah da abin da ke kishar da tauhidi ku gudu mishi wato shine shirka da Allah wannan aya tana da fa'idodi da yawa da ita da ayar da ke biye a bayan shine fadin Allah madaukin sarki a a allazi ja'al lakum al-ardha e, firashan was samaa bina'an da kuma ta bayanta fadin Allah madaukin sarki fa in kuntum fi na zana mimma nazzalna ala 'abdin wadannan ayoyin guda uku ubudullah allazi khalaqakum sai cikonta fadin Allah madaukin sarki allazi ja'ala lakum al-arda firashan sai kuma ta gaba da ita fadin Allah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdin wato tabbatar da abubuwa guda biyu wanda sune asalai ne azimai ne a cikin rayuwar musulmi tabbatar da Allah ubangiji ne ya cancanta a bautata masa shine asali na biyu da tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to Allah shi shine ya kira mu zuwa ga bauta shine Allah mahaliccin mu ya kira mu zuwa ga bauta sannan kuma ya kira mu zuwa ga in za mu bautata mushi, bautata mushi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shi sa aka kira mu zuwa ga gaskata manzon Allah wa in kuntum fi raibin mimma nazarna ala abdi kuma da zamu rubuta daga cikin fa'ida ita wannan aya da muka karanta ta 21 akwai nuni zuwa ga cewa da'awa zuwa ga tauhidi kiran mutane zuwa ga bautawa Allah shi kadai kiran mutane zuwa ga bautawa Allah ba tare da shirka ba abu ne wanda zai ci gaba da tafiya ga baki daya kuma abu ne wanda kowa za a yi mishi wannan kira kun Allah ya ambaci muminai ya kuma ambaci kafirai waɗanda yace waɗanda ma ba za su yi imani ba wanda yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunziru la yu'minu Allah ya yanke musu hukunci ba za su imani sannan ya ambaci munafikai da irin tarka tarkar da suke ciki amma kuma duka Allah ya hada su gaba ɗaya yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum to kenan kira zuwa ga tauhidi babu wanda za a kyale za a kira mumini zuwa ga ya ɗayanta Allah za a kira kafiri zuwa ga ya ba kafirci ya zo ya bi Allah ya tauhidi za a kira munafiki zuwa ga ya tuba ya bi Allah ya yi tauhidi ya bauta wa Allah kuma wannan kira zai ci gaba da tabbata har ƙarshen duniya kisa Allah ya ta'adili da annasu? domin dai daga farkon duniya har ƙarshen dukkanin mutane mu Allah yake kira tun daga mutanen farko har na ƙarshe to ƙarƙashin haka wannan shi ke nuna dalili akan shumuliyatu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kiran da yake ya shafi ko'ina, ya shafi kowa ya shafi kowane gari da kowane jinsi da kowace ƙasa da kowace al'umma kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi annabawan da sun kasance ana aiko su zuwa ga mutanen garin su kamar da Allah ba mu labari wa kaza akhahum Kulan, wa idza samuda akhahum shu'aiba adin akhahum Saliha, da an aika musu zuwa ga specific al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa bu'istu ila an-nasi ni kuma aiko ni zuwa ga mutane ne ga baki ɗayan nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa'azina ga kowa ne da yahudawa da kiristoci da musulmai da mushrikai da kowa duk wanda wa'azin manzo Allah sallallahu ya riske shi ba shi da uzuri sai in ya karba mutane da aljanu jajayen fata da bakaken fata a 'yan afirka da 'yan asiya da 'yan europe da 'yan ko'ina sannan wannan aya tana nuna mana cewa duk wanda ya da tauhidin rububiyya yadda cewa Allah ne mahalicci to lazumin haka ya yadda cewa Allah shi kan abota mishi kuma Allah ya ce ubudu rabbakum Kuma bauta wa ubangijinku mun yi magana akan rabbu a baya wato ku wanda ya halicce ku wanda yake ba ku ci da sha yake ba ku numfashi yake raya ku yake kashe ku Allah bai tsaya nan bai ce allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wato wanda za a bauta ma shine wanda ya wannan aikin shi kadai tantanta a bauta mishi shi kadai tantanta a duk shi shi kadai tantanta ainihin a rusuna gaba gare shi saboda haka ya zama wajibi kenan wato mutumin da ya yarda da tauhidin rububiyya ya zama ya yarda da tauhidi na uluhiyya ya ba Allah a sannan Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanta abota ma tunda shi kadai ya halitta wani bai ya halitta ba ballantana ya cancanci bautatawa sannan yana da kyau wannan yana nuna mana cewa idan an zo karantarwa a duk inda aka tara mutane za a koya musu addini to a fara da koya musu tauhidi yanzu wannan shine umarni na farko da muka tara a cikin alkur'ani daga suratul fatiha zuwa nan mun karanta akalla aya wajen 28 ko 30 suratul fatiha aya 20 nan kuma aya afu aya 7 nan kuma aya 21 kaga 28 ko yanzu a yanzu ana kan farko kenan to abu na farko da aka fara tarawa shine magana akan tauhidi shine farko duk inda za a karantar da mutane manzo sallallahu alaihi wasallam da ya aiki Mu'adh dan Jabal yace masa zan tura ka ƙasar Yaman ka je kai musu wa'azi wa innaka ta'ati ƙauman ahla kitabin zaka tarar da mutane ne waɗanda suna da addini suna da littafi Yahudawa ne yace falyakun awwala uhun ilaihi? Ibadatan Allah. abu na farko da zaka kiraye shi zuwa gare shi shine bautawa Allah su bar shirka saboda duk inda za a yi wa'azi inda za a karantar a masallaci ne ko a gida ne ko a makaranta ne ko a ina ne to ya zama cewa tauhidi koyawa mutane ta Allah da kiransu zuwa ga su bi Allah shi kaɗai su bauta ta mushi ya zama shi ne farkon al'amarin da za a samu su ya zama ko da an saka wasu abubuwa da ake gani akwai bukata ya zama wannan yana da priority yana da mahimmanci muhimmanci domin abin da zai sa su tsira a duniya su tsira a lahira yana daga cikin tashin hankalin da muke ciki a kasashenmu yayin da mutane suke jin tsoron masu da ana magana akan tauhidi mutane suke kyamar wa'azi akan tauhidi mutane suna ganin kira zuwa ga abu Allah raba kan al'umma ne wanda kuma shi ne kiran annabawa shi ne abin da suke saboda jama'a mu kula da wannan sauran abubuwa suna da muhimmanci koyan ibada koyan mu'amala koyan akhlaq da sauran ilmomin da ake mu'amalantar su a cikin karatu duk suna da muhimmanci amma muhimmancin su yana ƙasa da muhimmancin tauhidi saboda haka idan zaka karanta da mutane a masallaci ko a wata anguwa ko a wata makaranta ka tabbatar da cewa ka sanya musu darasi wanda zai sanar da su Allah wanda zai sa su gane muhimmancin wato bautatawa Allah shi kadai wanda zai sa su kyamaci shirka da dukkanin nau'o'inta sannan wannan aya tana tabbatar mana da cewa Allah shi halittu mutanen farko da na ƙarshe kamar yadda yace kum wannan min ƙabli Allah shi ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suke gabaninku sannan wannan yana nuna mana har yau wato tsarin da Allah yake bi wajen faɗan hukunce-hukunce da dalilansu da Allah ya ce ubudun rabbakum kuma tawa Allah ubangijin sai bai tsaya nan ba sai fadi faɗi illa dalilin me yasa za a bauta wa Allah ki saboda shi ya halice ku saboda shi halice ku ya kace cancanta abota masa kamar wani mai tambaya zai ce da aka ce ubudu rabbakum sai sai wani mai tambaya ya ce liman abuduhu dan me zan bauta mishi sai aka bashi amsa da cewa ne kaunihi rabban wa khaliqan lakum wa liman qablakum za ku bauta mashi saboda shine ubangijinku kuma shine mahalicinku wanda ya halicce ku ya halicci na gabanin ku. sannan wannan aya tana nuna mana cewa abinda ke samun mana da takawa shine bautar Allah a baya mun yi magana akan mai takawa inda ka ji an yi magana akan takawa to tana samuwa idan ka bautata wa Allah Allah ya ce mu sannan a cikin wannan aya har walau akwai watan hani daga barin bid'a domin bid'a ba ta haduwa da bauta Allah ba ta haduwa da tauhidi ba ta haduwa da sunna al-imamu shatibi yake cewa manufar shari'a mafi girma shine fitar da mutane daga biye watan zuciyarsu yace ikhrajul mukallaf min da'iyati hawahu hatta yakuna 'abdan lillahi ikhtiyara a fitar da mutum daga bin son zuciyarsa har ya wayi gari ya zama yana bin Allah da zaɓinsa kama huwa abdun lillahi tsirara kamar da Allah ne ya halicce shi ko ya ki ko ya so to ya zama da zaɓin kansa yana bautata wa Allah da ya halicce shi Alimamu Ahmad da Tirmidhi su wato hadisi a cikin littafansu Ahmad a cikin littafinsa watan Musnad da tirmidhi a cikin littafinsa aljami daga sahabi al-harith al-ash'ari radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah subhanahu wa ta'ala amara yahya ibn zakariya bi khamsi kalimat ubangiji ya umarci yahya dan gidan annabi zakariya da maganganu guda biyar cewa ya tabbatar ya gaya wa mutane su Shin an yu'allima biha an biha ya aiki da su wa ya'mura biha bani isra'ila ya umarci banu isra'ila an amilu biha su yi aiki da waɗannan kalmomi ula hunna abu na farko an ta'budullah Allah ya ce banu isra'ila ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'an kada ku shirka da shi akan komai sai ya ce fa inna matsalar man ashraka billahi misalin wanda yake yi wa Allah shirka ka masali rajulin kamar misalin mutum ne ishtara abdan mutum ya je kasuwa ya siyo bawa bi khalisi malihi da dukiyarsa halak malak fa zahaba min zahabin aw waraqin dinariya ko azurfa fa qala sai ɗauko bawan nan sai kawo shi gida sai ya ce masa hadhihi dari ga gidana wa haza amali ga kuma aikin da na baka zaka ba fulawa ruwa zaka wanke motoci zaka yi wanke wanke zaka yi cefane zaka yi kaza zaka yi kaza fa amal duk wannan aikin shi zaka dinga yi wa addi ilayya kuma zaka dinga kawo min rahoton aikin da kai fa kana ya'malu wa yu'addi ila ghairi ne kun yi zo ya dinga aiki a gidan mai gidan shi da ya siyo shi kawai sai kuma yana aiki a gidan makwabta sai zama su yake ya zama an sarabuntu wani mutum daban wanda ba shine mai gidansa ba annabi ya ce fa ayyukum yarda an kuna abduhu kallalika waye zai yarda bawan shi ya zama ya zama haka sai ba sai mutum ba kai ma ka dauke shi aiki irin da yake yanzu ka dauke shi aiki a gidanka ko a kamfaninka ko a ofisinka me kun yazo ya aikin da ka sa shi sai dinga yin aikin kanshi ma kawai ballantana kuma aikin wani sai kuma kai kake biyan kudin albashi waye zai yadda ba wanda zai yadda akwai akwai ma'aikatar da misali in aka riga aka aka dauke ka aka biya kuɗin lokacin da aka dauke ka to kowa ya kaba kai saka taba ba lokacin aikin to waye zai yarda haka Allah ya halicce mu shine ubangijinmu ya kawo mu duniya ya tsaye mu bautata mishi sai kuma mu koma muna bautata ma waninsa kuma a ce za a zauna lafiya ba zai yi ba a cikin wata riwaya ta al'imamu Ahmad yake cewa inna Allah azza wa jalla khalaqakum wa razaqakum Allah shi ya halice ku shi ya azurta ku fa abuduhu ku ta mushi wala tushriku bihi shay'a kar ku sake ku shirka a cikin riwaya al-Imam al-Hakim Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin hadisul qudsi yace yu'zi ibnu adam dan adam yana cutar da ni dan adam yana yi mini ba daidai ba a abuduhu a akhluquhu wa ya'budu ghairi ya zan halitta ɗan adam ni kaɗai a khuluquhu wahadi na halitce shi ni kaɗai wa ya abu da gairi yaje yana bautata ma wani na sai Allah ya ce zai zo ya tarar da ni zai zo ya tarar da ni inna rabbaka labil mirsad sadaka yan uwa musulmi mu yi iyayi mu ga cewa mun gude wa duk wani abu da ke da alaka da shirka da karamarta da babbarta tun daga kan riya da zuwa gumboka da tamfi da tsafi da bori da bautar shehullai bautar kabari bautar gumaka kiran wani Allah da ɗaura guru da laya da duk wani abu da zai nesanta ka daga Allah sai kokari ka guje shi wanda duk ya gaya maka wannan to masoyinka ne so yake ka tsira wanda duk kuma yana maka ba komai ka ci gaba da yi halaka ka zai kana matsayin mutum ɗan adam bawa Allah ne ba ka da abin da za ka yi ka biya Allah ba ka da abin da za ka yi ka tsira illa ka bauta wa Allah ubangijin da ya halicce ka Allah ka tsare mu daga shirka Allah ka tsare mu daga taɗewa. babu shakka duk wanda ya shirka wa Allah ya mutu yana yi to ya taɗe. Allah ya riga ya alƙawari cewa wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta mishi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa idan an yi mishi shirka amma yana gafarta kuma bayan haka ga wanda ya so so da kar ka sake diyar da za a buga a raya kar a samu shirka a cikin ayyukan barnar da kai in har ya zama dole sai kai wata barna to kar ka je ga shirka ko yaya saboda shirka haɗarinta ya munana wanda da yaje lahira alhalin yana mushriki to babu yadda za a yi tsira Allah bai yi alƙawarin zai rangwanta ma wanda ya mutu yana shirka saboda mai riko da bauta Allah shi kadai kuma mu guje wa shirka da dukkanin nau'o'inta sai Allah madaukin sai ya ce allazi da alalakum al-arda firashin na'am allazi ja'ala lakum al-arda firashin وأنزل السماء Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa allazi ja'ala lakum al firasha Allah wanda ya sanya muku kasa ta zama a shimfide was a bina'a kuma ya halitta muku sama ga tanan a gina kuna ganin ta wa anzala minas sama'i ma'a kuma ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar daga wannan ruwa 'ya'yan itace arziki gare ku fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya wa Allah abokan tarayya wa antum ta'lamuna alhalin kuna sana cewa ba wanda ya cancanta ya tarayya ga Allah a cikin ayyukanka a cikin ilahiyarsa da sauransu wannan aya ciko ne akan wancan bayani ubudu rabbakum allazi khalaqakum dalili na farko kenan da yasa Allah ya cancanci bauta saboda shi ya halitta anan kuma sai aka ambaci wasu daga cikin ayyukan shi ja'ala lakum al-ardha firashan nabi kenan ya sanya kasa a shimfide was samaa bina'an ya sanya sama ga tanan a kafe wa akhraja wa anzala min as-samaa'i ma'an ya zubar da ruwa daga sama sannan fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan ya saukan muku da 'ya'yan itatuwa daga jikin wannan ruwan sama waɗannan dalilai guda biyar na ayyukan Allah da yake yi wanda ba wani wanda ya isa yi su wannan ya ba Allah cancanta shine mahadici shine ubangiji kuma shi kamata abota masa Allah ya fara da cewa alladhi ja'ala lakumul arda firash Allah ya sanya muku ƙasa shimfadaddiya wato muqarraratan muba'atan musbatatan bin rawati Allah ya sanya ƙasa ya shimfiɗa ta nan zaune lafiya lau kuma tana da daɗin hawa da sauka a hau a ji ko'ina sannan tana da tabbas ba ta girgidi saboda ya kakkafe ta da ainihin wato duwatsu Allah ya halicci wannan ƙasa yadda muke ganinta domin mu samu jin daɗinta kuma yadda yake cewa a nan wajen cewa ya sanya ta ta zama firashin a wani waje kuma yake cewa Allahu zai ja'ala lakum al-arda قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين cikin suratu ghafir Allah yace ya sanya kasa qararan tabbatacciya bata girgidi bata tana daukan duk abin da za a yi ita kuke juyawa ku juya ku yi noma ita kuke tonawa ku yi fandisho ku saka gine ginen ku yadda kuke so da ƙanana da manya da dogaye da gajeru ita kuke sharewa ku yi hanyoyi ta kai ku garuruwa inda kuke so ita kuke sharewa ku yi airport jirgi ya sauka ya tashi ita kuke tonawa ku ɗebi ma'adanai na arzikin Allah iri daban-daban ku yi rijiyoyi ku yi abin nan wuraren ɗaukan ɗiban ma'adanai da sauransu idan mutane suka mutu kuma cikinta za ku za ku bude ku saka minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daratan ukhra ka kaddara inda ake ƙasa ba ta iya jure abinda ake zuba mata na mamata duk inda za a zuba mamata ba za a zauna lafiya da su ba sai a rufe su a ƙasa in an ce ma a je a kai mutuwari ne mutuwarin haka za a yi ta wahala a yi ta sanya abin nan sanyi da kankara amma da kan in ka shiga sai ka ji wari amma ka shiga makabarta mutane ne fululu a kwance ba za ka ji wari ba ƙasa ta karɓe su ta yi accommodating ɗinsu kuma ta ba ku dama ku ci gaba da rayuwa da za a ce ba mu san yadda za mu yi da mamatan mu da duk mutuwa za mu warin gawo ma duk ya kashe to da haka Allah ya ba ƙasa wannan damar ta tsirar da abinci ta ba da ruwa ta rufe mamata a yi gini a kanta a gina gida a gina makaranta a gina masallaci a gina kasuwa ko ina a zauna lafiya sannan kuma ita kanta arziki ne in ka mallake ta arziki kaga duk wannan yana cikin tasiri da Allah ya mana da ƙasa babu wanda yake da wata ƙasa tashi sai ta Allah sannan wa sama'a bina'an sama kuma haka nan gashi nan kamar da yake cewa a a a wa sama'a bina'an a wani waje kuma waje Allah sama'a saqafan mahfuzan Allah ya ce wa hum an ayatina mu'ridun a cikin suratul anbiya kenan ko Allah ya ce muka sanya sama ka zama wani rufi mahfuzan wanda yake katangagge wanda aljanu shedanin aljanu ba sa iya zuwa su shiga su je su ji labarin abinda ake magana a kai na ainihin wato kaddara da umarnin da Allah yake ba mala'iku Allah ya katange shedanin aljanu daga shiganta saƙafan mahfuzan rufi wanda yake an kiyaye shi wanda tunda aka yi duniya a haka yake bai taɓa buƙatuwa zuwa ga renovation ko ya buƙaci zuwa ga za a canza ko za a gyara ko za a yi updating ɗinsa ya dace da zamani kamar da muke wa gidajen mu da sauran properties ɗinmu kai za ka gina gida sai ka darje an nuna maka irin abin da kake so da kanka bayan shekaru biyar goma sai ka ga wannan ya zama out of date kana buƙatar renovation kai kana buƙatar ma wani ai demolition ma a canza amma shi Allah tun da halitta sama tana nan a haka yace farji'il basara hal tara min futur ka ka sake duban sama shin ka ga wani waje da ya tsage sun marji'il basara karratai ka sake dubawa su bi yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa haka zaka kyale sama yadda ka ganta ta Allah din nan da ƙarfinta kuma Allah ya ce bi ghairi amadin tarawnaha babu ginshikai wanda kuke gani ma'ana akwai ginshikan amma ba ku gani su yanzu shi ko dan adam duk yadda ya kai ga fasaha shi in zai gini dai da gidan masallacin nan jibi ginshikan da aka sani wata gidan inda babu su ba zai zauna ba ba haka bane amma je da Allah ya zuba sama ba ka ganin ginshikin da Allah ya sa mata to wanda ya wannan aikin lallai shine mahalicin wannan duniya kuma shi kaɗai ya cancanta abota masa wa anzala minar sama'i ma'a sannan Allah kuma ya zubar da ruwa daga sama wannan ruwa da Allah yake zubarwa daga sama ya mushi kirari a wurare daban-daban wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun daga sama arzikinku yake da abin da ake muku alƙawari a jiya mun ji bayani game da almisalin ma'i duk duniya ta dogara da ruwan sama don survival ta don ta survival ne ruwan sha shi ne yake taruwa a ƙasar rijiyoyi shi yake haɗawa ya tare a koguna da baharmaliya da sauransu a ci gaba da amfani da shi shi ke shayar da tsirrai su ba da abinci saboda ka duk sanda ba a same shi ba to za a shiga cikin tsoro da tashin hankali wanda zai haifar da ƙarancin abinci sannan shi ke tsarkake duniya Allah ya kira shi da suna ma'an fahura ruwa mai tsarkakewa babu wanda yake sanin kimar ruwan sama da darajarsa kawai mutumin da yake noman rani irrigation ya fi kowa sanin wato arzikin da ke cikin ruwan sama daga cewa Allah cikin awa ɗaya biyu zai zubar da ruwa ba wanda ya san iya kashe sai shi ya shayar da ina kuma a wadata kai kuma da kake da gona wanda ake noman rani za ka iya wata biyu kana ƙoƙarin shayar da ita baka shayar da ita wannan ruwan kafin ka gama shayar da nan can ya bushe kullum a wurin ana ana aikin ban ruwa musamman a yanzu da da da mai yayi tsada ake sawa injin ban ruwa rani za su gane wannan karatu za su gane ashe ba karamin arziki Allah yake ba mutane ba da yake zubar da ruwa da damuna saboda haka Allah shi yake kada yake wannan aiki babu wani wanda ya iya gano yadda zai yi ruwa na nashi a wato beyond ko kuma away from ruwan da Allah yake ba wanda ya taba gano wannan kuma ba wanda ya taba gano saboda halitta Allah ce shi yake zubar da shi Allah ya sa mala'ika mun ji ajiya akwai mala'ikan da aike shi kawai wakilci akan ruwan Allah zai bashi lissafin cewa gari kaza lokaci kaza rana kaza daga minti kaza zuwa kaza a ba su ruwa adadi kaza gari kaza kuma a janye ruwan su sai rana kaza wannan ruwan da zai zuba a gari kaza Allah zai ba shi umarni ya ce in bayan ka zuba a gari kaza ka gangara ka tafi rafi kaza su ma mutanen wani gari can sa amfana akwai inda ba garinsu aka yi ruwan ba amma zai gangara ya tafi wani gari su ma su amfana saboda ka Allah shi kare wannan aiki sannan fa bihinina bihi min as-samarat sannan kuma Allah ya fitar da tsirrai kala daban-daban ƴaƴan itatuwa dangin abinci da abun marmari da abun masarufi da sauran kayan da ake nomawa iri daban-daban dukkanin suna bukata zuwa ga ruwa kamar da Allah yake cewa kuma wani fasilu ba'dahu ala ba'din fil ukul sai ruwa iri ɗaya yake zuba akan gwaiba da mangoro da masara da dabino da ilabi da da duk sauransu da mai zaƙi da mai tsani da mai bauri da mai ɗan karen zaƙi da mai zaƙi sama-sama kowanne sai ka ji kuma ɗanɗanan shi daban kuma duka ruwa iri ɗaya lokaci ɗaya damuna ɗaya wannan duka yana cikin ikon Allah da ainihin wato guwayarsa ya ce rizkan lakon waɗannan ‘ya'yan itatuwa da suke sauka arziki ne gari eh, mutum ya noma ‘ya'yan itatuwa ko abin noma ya samu dukiya da arziki ya samu abin da zai ya samu abin da zai yi kasuwa ya samu abin da zai biya bukatun shi ne da kullun da na iyalansa ana dai ganin irin yadda noma yake samar da arziki to gashi Allah yana ambata abba shi yakan ce noma na duke tsohon ciniki ko kuma noma tushen arziki Allah ya ce rizqan lakum to saboda waɗannan hujjojin guda biyar sai Allah ya ce fala taj'alu lillahi andada kar ku sake ku sanya wa Allah ainihin wato andada abokan hamayya kar ku kirkiri wasu abokan hamayya ku sawa Allah domin Allah shi kadai yayi muku wannan aikin alladhi ja'ala lakum al-arda mahadan a wani waje cikin suratu baha kenan ko ya shimfida muku kasa wasa salaka lakum fiha subulan ya muku hanyoyi a cikin kasa Allah ya ce wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa ba akhraja bihi azwajan min nabatin shatta ya fitar da tsirrai iri daban-daban da abinci da katako da magani da inuwa da kayan masarufi abu kaza iri daban-daban ga su akwai wanda abinci ne akwai wanda sutura za a yi da shi akwai wanda za a yanka ne a katako akwai wanda za a ɗiba a sarrafa a mayar magani min nabatin shatta Allah ya ce kulu ku ci daga waɗannan arziki na Allah war'au an amaku kuma ku kiwata dabbobinku a cikin wannan yabanya inna fi zalika la ayatin li ulil nuha Allah ya ce lalle a cikin haka akwai ababan lura ga masu hankali wanda suke da hankali su suke lura da duka waɗannan ni'imomi da Allah ya Allah ka sa mu dace saboda haka wannan aya tana nuni zuwa ga tauhidin Allah na rububiyya cewa shi ya halitta kuma tana nufi zuwa tana nuni zuwa ga tauhidin Allah na uluhiyya cewa shi ya tantanta abota ta mata malaman tafsiri sun yi hujja da wannan aya akan tabbatar da cewa lalle akwai mahalicci sai ta da ire-irenta Allah mahalicci ne shi ya halitta kuma shi ya cancanta a abota masa kamar da ibnu kathir yake ambata a cikin tafsirin yake cewa man ta'ammala fa in man ta'ammala hadhihi al-mawjudat as sufliyyah wal ulwiyyah wanda ya tsaya ya kalli waɗannan halittu na sama da na ƙasa ruwa da ke sauka da ita kanta sararin samaniya ya kalli abin da ke ƙasa na tsiro yi ta kanta ƙasa wa ikhtilafi ashkaliha da bambancin nau'inta wata ƙasar tana nan haka level wata tana nan mai ramuka da tuddai wata mai duwatsu wata fara wata ja wata mai marmara wata mai laushi wata mai yashi yace wa alwaniha wa tsibaiha da launin halittun da bambance-bambancen su tsirrai ga sunan iri daban-daban da wanda ka baka sani ba Ya ce, wa manasi'aha sannan ka tsaya ka lura da irin amfanin da ake samu daga tsirrai da amfanin da ake samu daga ƙasa da amfanin da ake samu daga ruwan sama wa wad'iha fi mawadi'in nafi biha da kuma yadda Allah ya sanya kowanne a inda za a amfana shi kowanne nau'in halitta Allah ya aje shi daidai inda yake so mutane su ta amfani shi yace muhakkama Allah ya yi wannan shiri tsari ne ban sha'awa alima qudrata khaliqiha duk wanda lura zai san lallai Allah da ya wannan halitta mabuwayi ne wa hikmatahu Allah da ya halitta nan mai hikima ne wa ilmahu Allah da ya halitta nan masani ne wa itqanahu Allah da ya halitta nan ƙwararre ne wajen halitta wa azima sultani Allah da ya halitta nan wato ubangiji ne mai ƙarfin mulki wannan duka maganganun al-Imam ah, ibnu Kathir ne a Dimashqi Allah ya gafarta masa a cikin tafsirinsu. a in za a yi tunawa a baya mun ambaci wata magana cewa a wannan zamani an samu yawaitar mutane waɗanda suke ƙaryata samuwa Allah wanda suke musu suke jayayya wanda ake ce musu ase wato ‘yan ba Allah wanda kafirai ne asalan maguzawa an yi su a zamanin da ana ce musu da dahariya wanda suke cewa in hiya illa duniya, dunya namutu wa nahya wa yuhlikuna illa ad-dahr wa lahum bidhalika min 'ilm inhum illa yadhunnun wanda suke cewa su a wurin su rayuwar duniya a ci a sha ne kawai a kwanta bacci a tashi har a mutu idan sun mutu kuma ba maganar tashi zamani ne kawai zai tafi da su ya maye gurbin su da wasu in namutu wa nahya wa yuhlikuna illa ad-dahr suka ce babu abin da ke kashe su sai zamani Allah ya ce wa malahum bi zalika min ilm ba su da masaniya akan abin da suke faɗa inhum illa yazunnun zance kawai suke yi na zato da kamakan wannan wannan aqida mummuna ta atheism abin takaici tana yaduwa a cikin musulmi wato zaka samu ƴaƴan musulmi da yawa yanzu suna ƙaryata samuwa Allah galibinsu matasa ne ‘ya'ya ne na musulmi iyaye da kakanni ba a san ma farkon musulunta a cikin danginsu ba amma galibinsu yara ne da suka samu dama ko dai dama da iyayensu suka ba ko dama da gwamnatocin ƙasashensu suka ba aka dinga ɗibansu ana kai su jami'o'in ƙasashen turawa waɗanda wannan jami'o'i galibi an gina su ne akan karatu na tsantsar karatun philosophy na ba a damu da wato na philosophy na materialism wato kawai abinda ake gani a nan duniya da abinda scientific research ya tabbatar wani abu da yake abinda yake cimma mawara a tsabi'a transcendental to ba ruwan sunci abinda zai faru a kabari da bayan mutuwa da abinda zai faru bayan an tada alkiyama duk ba da wannan ba so da haka suna ta samuwar mahalicci suna ta samuwar Allah suna ta samuwar wato lahira da azabar kabari da aljanna da wuta da mala'iku da duk abubuwan da muka ji an ce yu'minuna bil ghaibi to su ba sa imani da gaibin abin takaici, 'ya'yanmu na musulmi da ake sa su a waɗannan makarantu wanda akwai sa kasashen waje kuma akwai burbushin a cikin kasashen musulmi sannan akwai irin waɗannan malamai masana ƴan boko da suke karatu a kasashen kafiran sannan suka dawo jami'o'in kasashen mu suna da wannan burbushin kafircin a tare da su su suke koyarwa a faculties da department saboda ka fi cusa ma 'ya'yan mutane irin wannan mummunan ra'ayi mafi karancin abin da yaro ya samu kanshi a kai shi ya samu kanshi a cikin rudani da shakka ya samu kanshi a cikin irin halin munafikai din nan la mu'minun musaddiq wala kafirun mukazzib shi da imani imani cikakke ba kuma shi ba kafiri kafiri bakin kafiri ba saboda ka wasu sai su ƙi yin sallah ko su dinga zagin addini ko su dinga izgili da abubuwan da addinin Allah yake tabbatarwa wannan wajibi ne akan iyaye mu fadaka dan zamu kai yayan mu karatu mu sani da cewa karatu mafi daraja mafi muhimmanci ga tsirarsa a wurin Allah shine karatun addini wajibi ne mu koyar da su addinin Allah su san Allah kafin su fara dilmiya cikin wani abu na duniya karatun boko sana'a ne zaka za a yi shi ne gwargwadon bukata irin wanda ake ganin za a yi a tsira amma lalle ya zama da ƴaƴa an kai su inda za su tabbata akan addinin su wanda duk ya kai ƴaƴan shi inda za a je a halakar da su yana da zunubi irin zunubin wanda da suka halakar da su kuma sun tashi tafiya wuta ba za ka tsira ba akwai yara da yawa akan intanet waɗanda saboda access da suka samu da irin waɗannan tashoshi na kafirci da barna sun an shayar da su irin wannan guba ba su ma sani ba za ka yi samun yaro yanzu ɗan musulmi da ramadanan nan bai azumi ba ruwan shi kawai yana ganin ya za ce ya ji yunwa saboda mene shi bai da wannan addinin da za a ce kawai haka nan kawai ya ji yunwa ba wa ya tabbatar da cewa in ya ji yunwa za a ba shi aljanna wa ma ya tabbatar da akwai aljanna za ka samu ɗan musulmi zai yi sallah saboda ya yi karatu a ingila ko a paris ko a johannesburg ko a wani gari cikin garuruwan arna to da haka wannan abin tashin hankali ne abu ne da ya kamata mu tsaya mu nutsu kuma mu san cewa babu abin da za ka bawa ƴaƴanka wanda zai musu gado mafi muhimmanci fiye da ka bar su akan addinin Allah annabin Allah yaquba alaihi salam da zai rasu ne yake cewa am kuntum shuhada in hadara yaquba al-maut in kana libanihi ma ta'buduna min ba'd yazo zai rasu yana kan gadon mutuwa yana tambayan ƴaƴansa yace me za ku bauta a bayana qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika min qabl ibrahima wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun sannan hankalin shi ya kwanta yaji cewa zai mutu akan imani ɗaya daga cikin su annabi yusufa yana addu'a yana cewa rabbi qad atitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatira as-samawati wal-ard anta waliyyi fid-dunya wal-akhirah tawaffani muslima Allah ka sa na mutu musulmi duk abin da ya samu a duniya da ya mutu musulmi ba yi asara domin Allah yana cewa la na illa wa antum muslimun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yana kan gadon mutuwarsa yana fama da ciwon ajali zazzabi yi masa zafi Aisha take cewa ana zika hankici zaka saka a goshe shi sai hankici shi ma sai ya fara ya fara dabi saboda zafin zafin jikinsa sai ji wasu daga cikin matan shi suna fira tana labarin wata coci da suka gani a habasha wadda ta birge su me abin da ya birge su a cocin gumaka masu kyakkyawan structure da aka aka a cikin a cikin wannan coci ne ya birge su wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daga ne aka daga shi ya zauna ya fara wa'azi akan tauhidi yana cewa waɗannan mutanen da kuke gani ai sun riga sun halaka ulaika qaumun ujlat lahum tayyibatuhum fi hayatihim dunya waɗannan kafirai masu bautar gumaka wasu mutane ne waɗanda aka gaggauto musu da wato abinda za su mora a lahira aka gaggauto musu da shi a nan duniya ba su da rabo a lahira wannan shine halin kafirai shine halin maguzawa shine halin masu shirka to dan menene zaka sa ɗanka ka biya kuɗi makudai ka kai shi makarantar da za a koya mishi ruwa ga yaro ya je makaranta ya dawo zai ci abinci ya fara ya fara rufe ido yana addu'a irin ta ‘yan coci yana hallelujah kai kuma baka damu wasu da ya iya turanci ba ku abu shakka wannan wannan dayyusanci ne wato rashin kishin addini rashin kishin imani ne da addinin eh, ya jama'a ya jama'a musulmi ne kokari mu tuba ga Allah mu sani da cewa ƴaƴanmu amana ce da Allah ya bamu wajibi ne kuma mu rike wannan amanar mu tabbatar da su akan fitira ta tauhidi su tsira kuma mu tsira baka lafiya a ciki lafiya Allah wadake suke ya tsare mu saboda aka mu ga cewa malaman musulunci tun da can sun ba da muhimmanci sosai wajen yi ma irin waɗannan zindiƙan waɗanda ba sa bin addinin Allah wajen yi musu bayani game da addini da kuma mayan musu da martani idan mun zo insha Allah a gobe za mu ji wasu daga cikin maganganun malamai game da mai da martani ga 'yan dahariya da 'yan atayi da waɗanda suke cewa ba Allah da masu musun samuwar Allah duk an haɗe su an markaɗe su gaba ɗaya a cikin zindiƙai marasa imani wanda suke mukabara suke girman kai ga samuwar Ubangiji mahalicinsu Ubangiji Allah ya tsare mu Allah kuma ya sa mu cika da imanin bari mu yi attempting wasu daga cikin tambayoyi ah, jiya ɗaya kawai muka samu muka amsa wannan ya wannan ba tambaya bane yana yana baran addu'a cewa muna da niyyar zuwa umara amma visa ta bata sauka ba to ubangiji Allah ya ta sauka Allah ya sa a samu visa duk masu niyyar zuwa umara Allah ya sa su samu visa su tafi umara umara a cikin watan Ramadana tana da lada sosai ladanta kamar ladan wanda ya aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ke cikin Bukhari da Muslim 'yan Najeriya su ne suka ja ake samun matsaloli da yawa game da al'amarin visa da take yin lati Allah ya kyauta wannan yake cewa game da cikin cikon sallah idan na samu raka'a na ƙarshe a sallar isha yaya zan cika wannan zan yi karatu ne a bayyane da fatiha da sura idan mutum ya zo masbuki akwai a hakam na masbuk wato mutumin da ya zo ya riski liman yana sallah duk abin da ka samu magana mafi tabbas a malamai bayan sabanin da suka yi shine duk abin da ka samu kai a gunka shine farkon sallah saboda ka wannan raka'a ta ƙarshe da ka samu da liman a gurinka ita ce raka'a farko saboda in ka tashi za ka yi irin abin da ake yi a raka'a ta biyu sai kuma ka yi abin da ke biyo bayan raka'a ta biyu shine ta hiyakin sai kuma ka tashi ka yi raka'a ta uku da ta hudu wannan shine ah, tsari mafi Da wanda aka fi karkata zuwa gare shi wajen ramuwar sallah duk abin da ka samu shine farko sai ka gina akai a haka ma ko a magariba ko a wata sallah ce wallahu a'lam wannan kuma yake cewa an ce idan mutum ya zo tahiya yayi eh, wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan kuma akwai addu'a Allahumma inni astakhiruka har ƙarshe idan baka iya addu'ar ba an ce za ka iya karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a gaskiya ne in an yi tahiya yana daga cikin lawazim na tahiya ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati shi da alayansa cikakke a cikin tahiya sannan kuma addu'an ba wannan bane lafazi Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mat wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min al-ma'asan wal maghrib shine al-isti'azatu min arba'in shine addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam baya fasa yin ta a cikin kayyar neman tsari daga azabar kabari da azabar wuta da bashi da azabar da kuma gamuwa da Allah lamin lafiya sannan sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala takhayyar min ad a ajabahu daga nan kuma sai mutum ya zaba addu'a da ya ga tayi masa akwai addu'o'i da dama da aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadannan su yafi cancanta ai idan baka samu halin yin su ba za ka yi da abin da ya sauka idan ma baka jin yaren larabci ibn taymiya ya bada fatawa akan cewa za ka iya yi da duk yaren da ya sauka a cikin sujudaka ko a cikin tahiyyarka tambaya ta biyu ce jifa sihiriya ake karyawa a magance shi to sihiri iri daban-daban ne kowane sihiri idan ya faru sai masu wato al'amarin eh, sanin maganin sihirin sai sun fahimci wani iri ne sun za su fahimci da ake karya shi Allah ya kai mu can batu akan eh, sihiri a cikin eh, wa ma kafar Sulaiman insha Allah za mu ta'arudi ga wannan da yake ni ba mai rukuya ba amma dinin faɗa abin da Allah ya sanar shi ne ya kawo ah, wannan kuma yace muna da muna so muna da haƙƙi a wajen gwamnati kuma muna biyan haraji 100% amma gwamnati ba ta ba mu namu haƙƙin su saura kamalin wai sai na samu hanya ta yin dabashin na nefa <laughs> na san babu kyau a doka amma shin ne haka ban rage asara ba ba ka rage asara ba ka ƙara asara ne eh, a ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa eh, wala takhun man khanaka addil amanata ila man ita manaka wanda ya baka amana ka biya amanar da ya baka idan mutum ya baka ajiya to ka biya mishi ajiyar da ya baka yadda take in yazo ya ganta yadda take sai annabi ya ce wala takhun man khanaka kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka to mukaddara gwamnati ta ha'inci al'umma ta ce su biya haraji kuma dokar harajin ta ce in sun biya ga abin da za a yi amma su al'umma suna ganin ba a yi yanzu wannan in muka kaddara cewa gwamnati ta yi ha'inci to bi halasta ma kai ka ha'inci yadda Allah zai tuhumi shugabanni akan wannan rashin gaskiyar da suka yi kai ma haka Allah zai tuhume ka akan dabashin da kai na nefa saboda ka je ka gyara shi kuma kan kuma kan kati kuma mun gani haramu ne yin dabashin da nefa haramu ne ba daidai ba da duk wani ha'inci da ka sani kuma wajibi ne mutum a matsayin shi na ɗan kasa na gari ya biya tax ɗin da ke kansa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa za a yi wasu shugabanni azzalimai yace aka ce azzalimai ne wanda suke da riga irin ta mutane amma zuciya irin ta kerkeci sai aka ce ya manzo Allah ya zami da su nabi yace ku ba su haƙƙin da ke kanku na musu biyayya da bin doka haƙƙin ku da suka kwace ku nema a wurin Allah wannan shine abin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nabi yace a ba su haƙoƙin su haƙoƙinmu kuma mai Allah ya isa Allah zai kwatan mana haƙoƙinmu a gurinsu a ran da ba za su iya biya da kuɗin duniya ba sai dai su biya da ladansu in ba su da lada a ɗebi zunubin a jibga musu saboda haka su ne a ruwa Allah ya kyauta wannan ma wai tambaya ce akan sihiri yana gabar mu jinkirta wannan tambaya akan sihiri sai sai an je batun sihiri ɗin ko wannan kuma yake cewa wai jide crime to avoid an hypocrite shin wai zunubi ne laifi ne ka guje ma munafiki wanda in an zo cikin azumi zai zo cikin mutane ya ta gulma da faɗan zance mara kyau ba laifi bane abin da ya kamata ke kenan dama kai waƙar nazzala alaikum fil kitabi an idza samitum samitum ayatallahi ayatallahi sa'u biha Allah ya ce ya saukan mana a cikin alƙur'ani idan ka ana wato zance ana izgili da ayoyin Allah to ka gudu kar ka tsaya a wajen kar ka saurari wanda suke izgili da ayoyin Allah wanda yake cin mutuncin mutane ko yake dauko magana ta ƙarya da gaskiya musamman a watan Ramadana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ba zai iya barin ƙarya ko aiki da ƙarya ba to Allah bai bukata azumin shi na da cikin aiki da ƙarya ka tsaya kana sauraron ka tsaya kana jin me ake yi har wani abu ya karsata a cikin zuciyarka har ka je ka gazgata muna ganin bari mu saurara haka saboda kuren lokaci insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba na gobe kenan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا